Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro barkamar sake haduwa a wani sabon shiri na ciki da gaskiya. Inda a yau ma za mu ci gaba da duba batun gidan zakka na jihar Kano, wanda gwamnatin jihar ta yanka wani fili na gidan. Lamarin da majalisar da ke kula da gidan ta ce hakan bai kamata ba. Saboda gidan zakka ba na gwamnati ba ne. Ku biyo mu cikin shirin. Suna na sarfi Hashin Gumel. A makon da ya gabata, mun dai je daga bakin sakataren majalisar kula da gidan zakka na Kano, Malam Kabiru Hanga, cewa tsohon gwamnan jihar Marigayi Abubakar Rimi ne ya ba da wannan fili kyauta domin a gina gidan zakka a matsayin wakafi ko aikin samun lada ta hanyar amfani da ginin wajen tara zakka da rabawa mabukata. Kuma al'umma suka taimaka wajen tara kuɗaɗen wannan gini ƙarƙashin kulawar majalisar malamai kuma dattawa domin gudanar da aikin karɓa da raba zakkar. Gidan zakka gida ne na wato hubusi a matsayinsa kenan wato matsayin wakafi yake da shi da masallaci duk kusan abu ɗaya ne abu ne da aka yi shi aka miƙa cewa na Allah ne sau da haka duk wanda za ka zai maganar ma yana da wani iko a wurin to iko ne kurin na amana ta lokaci yanzu mu da muke rike da wurin a matsayin wato majalisar amana umana a wato wanda aka bai amana ko wannan munin a hankali a hankali shi ma watakila zai tafi ibari kuma wasu ma sun tafi sun bari to haka abin yake amma dai abin nan yana nan na Allah ne sau da haka ba na gwamnati ba ne e, kuma mu ma ba namu ba ne na Allah ne to wannan shi shine takamar mu cewa abin nan na Allah ne a zamanin mulkin tsohon gwamnan Kano Malam Ibrahim Shekarau lokacin da ya kafa hukumar zakka ta jiha majalisar gidan zakka ta baiwa gwamnati aron wannan gida kafin ta nemi a dawo mata da kayanta don ci gaba da gudanar da ayyukan al'umma. Kwatsam sai ga hukumar tsara birane ta Kano ta fara yanka filin gidan zakka, lamarin da ya sa majalisar kula da gidan zakkar ta ruga wajen mai girma gwamnan Kano, Dr. Abdullahi Umar Ganduje, inda ta yi masa bayanin gidan zakka dalla-dalla. To muka tafi wajen shi mai girma gwamna. muka zauna da shi zama biyu muka ce mun yi mamaki jin wannan abu ga yadda muka yi a mutunce shekara goma sha shida muna mun bayar gwamnati aro kuma akwai sharaɗi ma cewa ma in za ta fita ma za ta gyaggyara mana wurin nan ta dawo mana da shi kuma sai muka ga kuma yanzu so ake ma a yanke wani abu a ciki so aka ce a wannan ba za a yi ba a gabanmu mai girma gwamna ya ba da umarni cewa an fasa ba za a yi ba sannan kuma wato maje mu kawo maje kamar yadda muka yi tunani na cewa za mu sabinta aikin gidan don a inganta shi madalla to yana so shi ma a kawo masa wannan shawarwarin domin ya ga shi ma me zai iya yi gudunmawa ma'ana tsarin yadda ake so a yawa to zai muka samu karfin gwiwa wannan fili ya yi ta ƙoƙarin tuntuɓar mai girma gwamnan jihar kano dr abdullahi umar ganduji amma haƙar mu bata cimma ruwa ba saboda haka za mu ci gaba da gwadawa domin jin matsayar gwamnatinsa. Duk da yake a makon da ya gabata shugaban hukumar tsara birane architect Suleiman Abdullahi ya ce ba samu umarni da gwamna a rubuce ba kan dakatar da aikin filin gidan zankar da suke. Kasancewar wannan gida ba mallakar mutum ɗaya ba ne, wuri ne da ake gudanar da ayyukan ci gaban al'umma, to me haka yake nufi ga dimokuraɗiyya? Masanin kimiyyar siyasa Dr. Sa'id Ahmed Dukawa na Jami'ar Bayero ya yi bincike sosai tare da yin rubutu kan wannan fili da ake takaddama a kai. Ita kanta demokuraɗiyya kamar inda wani tsohon shugaban Amurka ya taɓa faɗa, eh, ana sa rai ta zama wato tsarin gwamnati ne wanda al'umma suke da ruwa da tsaki, eh, kuma ta zama al'ummar wato take wakilta kuma take yin abin da ike na amfanin al'umma ne. to a dalilin haka ne ai ake kafa dokoki ɗin da za su yi wa al'umma aiki shi yasa ɗin a dokar eh, ƙasa aka ce wato da abin da yake na al'umma ne to ya fi yana da fifiko a kan abin da yake na ɗaiɗaikun mutane ne saboda haka a demokuraɗiyyance za ka sa rai cewa duk wani abu da wato eh, a gwamnati za ta yi wajibi ne i zamana ta fifita abin da na mu duka kan na ɗaiɗaikun mutane kowa ya san cewar idan hukumar raya birane ta ga ka ta san yin wani gini da ba daidai ba alama ta farko da take sa maka ka dakatar alama ta biyu in baka dakatar ba kar kai ka rushe idan ka ki rushewa mataki na uku ta rushe da kanta to amma sai gashi a magana gidan zakka da muke yi ba a bi waɗannan matakan ba katangar da hukuma ta rushe ta gidan zakka eh, sama da shekara goma sha uku aka yi ta ba ta taɓa nuna alama na cewar an yi ba daidai ba a rushe lokaci guda sai ta rushe a ko'ina a duniya gwamnati tana da waɗansu da ake kira masu faɗa aji har ana cewa har wata muhawara ake da ita a fannin eh, wato gudanar da mulki ilimin gudanar da mulki cewa da masu mulki da masu fada aji wasu kafa karfin iko mai mulki shine wanda, wanda ake gani a sarari yana sawa a yi ko ya hana a hannu amma masu fada aji su ne waɗanda suke rufe ƙofa da mai mulki su ba shi shawarwari kai wani lokacin ma a sarari masu ba da shawara da ake nadawa za a ga ana tsaka da taro sun zo sun wa shugaba rada wani lokacin cewa sawa suke a yi wani abu ko a hana a wannan radar da suka yi suna da wannan alfarmar to daga cikin waɗanda ake kulle kofa da su a ko'ina a duniya in ana mulki akwai dattawa dattawan cikin al'umma suna ana kulla kofa da su su ba da shawara na abin da ya kamata yi to a magana gidan zakka da muke sai ga wasu dattawa fitattu waɗanda suke da alaƙa da addini waɗanda kuma ba a san su da alaƙa da wata jam'iyyar siyasa ba sun kulla ƙofa da ba wani ƙaramin ma'aikaci na gwamnati ko babban ma'aikaci ba da gwamnatin domin mu a tsangayar abin nan gudanar da mulki muna cewa gwamna shine gwamnati sun rufe kofa da gwamna sun kashe magana amma wasu jami'ai sun zo sun yi wani abu daban to wannan rauni ne a harkar shugabanci da bai kamata a bari ya dore ba a tattaunawa da shi shugaban hukumar eh, tsara birane ya ce ga abin da suka yi a hukumance kuma a rubuce suka yi su sun yi kenan mm. kuma sai dai idan watakila gwamnati ce ta ba su umarni na gaba a wannan gabar me abin yi abin yi gwamnati ta sake rubuta wa hukumar eh, kanubda cewar a wannan fidda fegunan da ake yi banda na gaban gidan zakka shikenan a dai wannan da ake magana yauwa amma a duk sauran wurare kuma da ake ta koke-koke eh, shi ma da shawara ake nema sai ce ba mutane za a sa a rediyo su ta raddi suna ta faɗar bukaken maganganu ba a ilmantar da mutane za a yi a kan muhimmancin matakan da aka ɗauka da kuma nuna musu madadin wannan abin da aka yi ka abin da gwamnati take yi wannan ya kamata yi amma sai ake yin abin kamar cikin fushi cikin fada cikin cewar kowa ma ya yi mu ma yanzu daman mu ce dole sai mun yi zami abin da muka ga dama idan mun tafi wani in ya zo shi ma yi abin da ya ga dama kuskure ne a harkar shugabanci masu sauraro wannan fili zai ci gaba da tabar gwamnatin jihar kano mu kuma kawo muku martanin gwamnatin a mako mai zuwa idan allah ya kai mu yanzu a madadin muhammad kwari wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku nisar fili hashin gumal daga nan birnin washington dc ke cewa mu kasance lafiya.